da ashirin da tara wanda ya daidai da watan wayewar gari ranar juma'a tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da takwas karatun da muke na wannan littafi ahkamul jana'i, littafin malamin musulunci mahmudin misri wanda ake ma da abu amma in ba ku manta ba makon da ya gabata mun tsaya ne a inda malam ke nuna mana cewa mara lafiya lallai ne ya yi ƙoƙari ya biye wasiya daga dukiyarsa kuma wasiyar ya ƙoƙarin gaggawar rubuta ta saboda hadisin manzon Allah da ya ce bai daga abin da ya dace a cikin haƙƙin mutum musulmi ya kwana biyu yana da wani abu da yake sanya wasiya a cikin abin a ce sai wasiyarsa ta zama tana na rubuce a tare da shi watan ya aje ta daidai wurin kan karkashin tulu hadisin al-Imam Bukhari da Muslim wanda a lokacin har muka tattauna cewa Abdullahi dan Umar wanda ɗan gani kashe ni ne a wurin bin sunnar Annabi ya ce, watan ba wata rana da ta taɓa wuce min tun da na ji manzon Allah ya faɗi wannan hadisin sai da ya zama a duk inda na ce wasiyata tana a tare da ni wanda al-Imam da Muslim da asabar sunan da wasu su su suka fidda wannan magana ta Abdullahi dan Umar za mu tashi a inda malam ke cewa ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه ويجب أن يوصي لأقربائه yana wajaba in mutum ya ga ciwo ya kai mai makura alamu na mutuwa sun fara bayyana yana wajaba ya rubuta wasiya ya bar wasiya ga 'yan uwan shi na kusa na jini an gane ku na layi la na minhu waɗanda in ya mutu ba su daga cikin masu gadon shi kun gane idan mutum yana da 'ya'ya maza duk duniya in ba uwarsa da ubansa da matar shi ba to duk duniya ba mai shigowa cikin gadon shi amma uwa uba duk yanda za a kaɗa a raya a yi sama a faɗo to da uwa da uba kam dole za su ci gado in mutum ya mutu haka mata duk inda za a buga to mata na da gado haka ƴaƴa to amma idan ya zama mutum yana da ƴaƴa mata ne kawai bai da ƴaƴa maza to ƴan uwan shi yayi ko kanni na iya targabo su shigo cikin gado amma in yana da ɗa namiji ya kan ya kowa sai dai waɗancan ne ba a iya tare su jama'a kun gane to idan mutum ya ga halin mutuwa ta fara bayyana a tare da shi ‘yan uwan shi waɗanda ba za su shiga cikin gadon shi ba in ya rasu kamar yayi kamar ƙanni yayin mahaifi ƙannin mahaifi yayin mahaifiya ƙannin mahaifiya tunda yana da ‘ya'ya maza da ba za su iya shigowa cikin gadon ba to waɗannan wajibi ne in mutum ya ga alamar mutuwa ta bayyana masa ya rubuta wasiya cewa a ɗebi wani abu a ba su tun da in ya mutu ba su cikin gadon jama'a kun gane wannan ko wannan irin wasiyar wajibi ne saboda ai ƴan uwanka ne na jini na kusa ka faɗi ka mutu sai kawai su ga yaranka da matanka da iyayenka kaɗai ke raba gado a'a su ma a ɗan ɗebo wani abu akan wajabci a basu shine waya dubu, yana wajaba an yi sili aqriba'ihi mutum ya wasiya ga ɗan uwan shi na jini na kusa na la yarithuna minhu waɗanda in ya mutu ba su cikin masu gadon malam ya rubuta wannan gaba ce saboda maganar da Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidayn wal aqrabin ko bil ma'ruf haqqan kun ga alal muttaqin an wajabta muku in mutuwa ta halarto ma ku in har ga wani abu zai muce ya bari na arziki da wadata shine alkhairi ɗin to lallai ne ya bar wasiya ga iyayensa an gane ko cewa a ba su wani abu to daga baya an soke manzon Allah ya soke wasiya da za a bar wa iyaye cewa a ba su wani abu domin daga baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la wasiyata li warisi in dai mutum zai shigo cikin masu gado to ba a bar mai wasiya ba a ba shi komai duk wanda ya faɗi ya mutu ya bar wasiyar da ya ce a ba wani abu ga wani wanda wannan yana cikin masu gado to wannan wasiyar ta tashi aiki kamar yadda da yawa masu arziki suka yi sai ce in sun mutu a ba wani ɗansu abu kaza nasu ko wani gida nasu ko abin da ya kamata wannan wasiyar ja'ira ce ba aiki da ita tun da dai yana cikin gado to ba za a bashi ba an gani annabi ya ce Allah ya raba komai da kanshi na gado saboda haka babu wasiya ga wanda zai ci gado to cewa da Allah ya yi in mutum ya mutu ya bar wani abu na dukiya ko alheri lallai ne an wajabta muku barin wasiya ga iyayenku kafin ku mutu din wal aqrabina da yan uwa na kusa na jini bil ma'ruf an gane ko hakkan alal muttaqina wannan abin haka yake Allah ya dora shi akan masu tsoron shi za mu ci gaba malin ya ce walahu an yusi bi sulati min malihi wanda ya ga alamun mutuwa sun bayyana gare sa yana da dama ya bar wasiya a ɗau ɗaya bisa uku daga abin da ya mutu ya bari ya ce a ba wasu ko a kai wa wani masallaci ko wata makaranta ko kuma ya ce a ba wani can wanda zai zama mutumin kirki ne ko dai abin da ya kama da haka ko kuma ya ce a ɗiba a ba yayyin shi tunda ba za su gaji shi ba kadda ya wuce ɗaya bisa uku ya halatta walahu wanda zai bar wasiya yana da dama an yosi ya bar wasiya bisulusi ya ce a ɗau ɗaya bisa uku min malihi na duke shi a ba waɗanda watan ba za su ci gadon nashi ba wala ya juzu ziyadatu alai amma mutum ya bar wasiya a ɗau abin da ya fi ɗaya bisa uku a cikin dukiyar shi a bayar to wannan baya halatta mutum ne yake da naira miliyan shida duk abin da ake ga in ya mutu ya bari bai wuci miliyan shida ɗin ba da haka lissafa miliyan shida ce tsaf ba daɗi ba rage to ya halatta ya ce a ɗau miliyan biyu a raba ma ɗan uwan shi na jini na kusa waɗanda in ya mutu ba za su gaje shi ba. ko kuma a ɗebo wani abu a kai masallaci ko a ɗebo wani abu a kai makaranta ko kuma a sai littafai a kai wani labiri na musulunci wannan biya halatta in kuɗin da ya ce a ɗauka ba su wuce ɗaya bisa uku ba ga miliyan biyu kenan a miliyan shida ko bal mala ya ce ba ma a ɗau ba ma ya bar wasiyar a ɗau ɗaya bisa uku ba al-afdalu abinda ma ya fi falala da dacewa an yankusa minu kar mutum ya ce a ɗau ɗaya bisa uku ɗin ya rage daga a ɗau ɗaya bisa uku ɗin an gane sai ka ce a ɗau naira miliyan ɗaya kawai a miliyan shida to haka ma ya fi falala an gane ko saboda hadisin watan sada ɗan abi waqasin wanda ya ce na kasance tare da manzon Allah a aikin hajjin ban kwana sai na samu kaina a cikin halin rashin lafiya kuma sai ya tsananta gare ni a wurin da nake jiya sai manzon Allah ya zo gaida ni yana zuwa gaida ni sai na ce ya manzan Allah lalle ka san ina da kuɗi ba ƙanana ba ina da kuɗi mai yawa to gashi kuma in na mutu ba ne gado na sai wata yarinya kwara ɗaya ta an gane ko lokacin sadu ɗan abi waqta sun ya kwara ɗaya gare shi sai ce in na mutu kuma ba ne gado na ce ita kawai kana ganin ba na ɗauki bi bisa uku na dukiyata in bayar sadaka ba in wasiya da ita biyu bisa uku a naira miliyan shida shi ne miliyan hudu ba ba na ɗau miliyan hudu in bayar ba sai annabi ce a sai ya ce to ya eh, raba dukiyar ta wa biyu ta ga miliyan uku kenan yi miliyan uku ba ta kai miliyan hudu ba sai annabi ya ce masa a'a kar ka raba dukiyar sai ya ce to me kake gani game da in ɗau ɗaya bisa uku ka ga naira miliyan biyu kenan sai annabi ya ce to a sulusu wa sulusu kafiru ko kabir wata ruwaya ce to ɗaya kusa uku ma fa kuɗi ne mai yawa misali naira miliyan biyu to naira miliyan biyu ma kuɗi ne mai yawa jama'a kun gane ko sai annabi ya ce masa innaka ya sa'a an tada'awar fataka agniya'a khairun laka min an tada'ahum alatan ya ta yatakaffafuna bihan ya yace ya sa'a ka bar magadanka sai bai ce ka bar magajiyarka ba wannan kalma kadai hamid al ya ce yana nuna watan manzon Allah Allah ya sanar da shi sa'adu ba zai mutu ba sai ya fi ƴaƴa da yawa domin bai ce ka bar magajiyarka ba sai ya ce ka bar magadanka cikin wadata da arziki ya fi maka alheri fiye da ka bar su cikin talauci bayan mutuwar ka su yawo suna miƙa hannu suna roƙon mutane ko a basu ko a hana su da wannan ne malaman hadisi suke cewa yana halatta mutum ya zage dantse ya nemi kuɗi tukuru an gane saboda ya bar wa 'ya'yan shi su gada dai in ya mutu kar su shiga wannan hali na kunci da yawon rukun jama'a dan manzon Allah ya fara nuna innaka ya sa'ad an tazara warasataka agniya'a khairun laka min an tazarahum alatan yatakaffafuna bihan nas ka bar magadanka cikin wadata da arziki ya fi maka alheri fiye da ka bar su talakawa fitik su rinka yawo suna mika hannu suna roƙon mutane ashe kun ke nan manzan Allah yana nuna masa'ar? lalle abin da ya tattala ya zama yana daga cikin tunanin shi a tattalin don ya bar wa magada kasu shiga halin kunci da ɗalika yana yawon roƙo na jama'a jama'a kun gane wannan ko kuma da wannan ne za ka fahimci cewa ashe manzan Allah bai yadda da yawan bara bai yadda da yawan roƙon mutane ba bara da kake ji kaskanci manzon Allah ya ce duk mai ta ranar alkiyama in ka ga wanda a fuskar shi ba tsokan nama ko ɗaya to a duniya bara yake an gane ko duk wanda ka gan shi a filin kiyama a fuskar shi ba ke ƙashi kwarangwal in ka ga kwarangwal a filin kiyama to mai bara ne a duniya haka annabi ya faɗa tsokan nama ɗaya filin nama ɗaya ba za a gani a kusa mai rukuwa in an ji lahira in dai mai ruku a duniya ne in dai mai bara ne jama'a kun gane wannan ko to kuma wannan kun ga yana nuna kamar yadda yake nuna cewa mutum ne kokari ya ga in zai mutu bai banzar ya wulaƙantar da dukiyar da ya mallaka saboda ƴaƴan shi kasu shiga cikin halin akanika hadisi ya nuna haka to haka kuma kenan wannan annabi na tsoratar da yin bara domin ya ce karka ba ƴaƴanka na yawan bara suna miƙa hannu suna roƙon mutane amma yanzu mutane gani suke wai bara falala ne a ina bara ba falala bane Allah kyauta shine manzon Allah ya ce masa ai ba za ka ciyar da wani abu ba wanda kake neman fuskacin Allah maɗaukacin sarki da ciyarwa sai an biya ka lada akan kai har dai lumar abinci kwara ɗaya da matarka ta ɗauka wanda ka kawo gida ta girka loma abinci kwara ɗaya da ɗauka ta sa a bakinta ta ci an gane annabi ce sai an biya ka lada akai to sa'adu bai mutu ba a wannan lokaci Allah ya nuna ma annabi dan sa'ad sai da lokacin da ya rasu sai da ya ba ƴaƴa guda biyar ƴaƴa hudu maza ita wannan kwara ɗayan mace kaga da annabi ya ce masa innaka in tazara warasataka agniya ka bar ka? ashe Allah ya nuna ma annabi kenan sa'ad zai haifi wasu ƴaƴan bayan wannan yarinya to kuma haka ya faru to an fahimci haka a cikin watan da annabi na cewa kar a ba da wasiya ta wuce ɗaya bisa uku ko to an fahimci haka a cikin maganar da annabi ya ce asulusu asulusu kafiru ko kuma asulusu asulusu kabiru ɗaya bisa uku yana da yawa ko ɗaya bisa uku abu ne mai girma an gane to da wannan ne aka fahimci cewa baya halatta kenan mutum ya bar wasiya ɗebi wani abu na dukiyar shi da ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyar tasa wani abu can su shi yasa abdullahi Ɗan abbas ya ce wadittu annan nasa gaddawu ko min al-thulusi ila rubu'i fil wasiya لأن النبي صلى الله ya ce na yi الثلث na yi fatan mutane su kame. daga ɗaya bisa uku ma kar su wasiya su ce a ɗau ɗaya bisa uku ni na so a ce haka duk wanda zai bar wasiya in ji abdullahi ɗan abbas ya ce ni na so a ce kar ma ya bada ɗaya bisa uku an gane ko ya ba da abin da bai kai ɗaya bisa uku ba ni na fi sana me yasa ya ce domin manzon Allah cewa fa yi asulusu asuluku su kafiru ɗaya bisa uku fa yana da yawa yanzu wannan yana nuna manzon Allah yana hana alheri ne ba haka bane kun gane dan annabi ya ce kwandalar da ka ciyar da ita ga talaka kwandalar da ka ciyar da ita ga wanda zai je jihadi dan daga addinin Allah kwandalar da ka ciyar da ita ga bawan da ka siya ka yanta kwandalar da ka ciyar da ita ga iyalinka kana son ka ji wadda ta lada, sabai suka ce ya eh. ce to wadda ka ciyar da iyalinka a wurin Allah ta lada. har jihadi har yan tabawa har wani ya zo yana roƙonka ka ɗauka ka bashi annabi ya ce wanda ka ciyar da iyalinka ya ce in dai a wurin Allah amma a wurin mutane tun da su ake a birge su to ka zo gari kai ta raba wannan yafi a wurin mutane to a wurin mutane mutum yake so ya abin da ya fi ko a wurin Allah Allah ya malam ya ce wa yushiru ala zalika rajulaini adalaini musulmai idan mutum zai bar wasiya ya ba ya kafa shaidu akan wasiyar ya kafa shaidu maza guda biyu waɗanda suke adalai adalci su ya bayyana kuma musulmai duk sanda za ka rubuta wasiya ka bari to ka bar wasiya ka kafa shaida akan wasiyar da mazaje guda biyu su za ka bar ma wasiyar sannan su zama adilai waɗanda fasikancin su bai bayyana ba su ne mutanen da ake cewa adilai musulmin da fasikanci bai bayyana gare shi ba watan ba za ka kama shi yana karya ba ko cin amana ko maganganun banza ko batsa duk abin da zai taɓa mutunci to za ka ga yana nisantarsa to wanda ya zama haka to shi ake cewa adalci an gani wanda salahar ce kaɗai take bayyana tare da fa babu wani mahaluki babu wani mahaluki da ya isa ya ce wai bai da wata yar tangarɗa na kuskure da yake wa Allah babu wanda in dai ba annabi bane ba manzo bane to sai dai bayan Allah in dai bayan Allah ne na gargaru za ka ga su irin waɗannan 'yan matsalolin suna karanta a gare su ɗaya ke ba kuma ba sa bayyana ga mutane jama'a an gani Allah kyauta to shine yace fa in lam yujad in ba a samu musulmi biyu maza adilai ba kuna halin tafiya ne a lauzira za ku je inugu kuma sai ya zama mota duk arna ne duka sai kuma gashi an yi haɗari ka kare a baya da wuya amma kana numfasa kana ɗan iya magana to arna ne duka to yanzu ba a samu musulmi ba kenan a wurin gashi kuma za ka yi wasiya sai ya ce farajulaini to sai ya nemi mutum biyu min gairin musulmi na cikin waɗanda ba musulmi ba jama'a kun gane ko ala an yastawfiqa minhuma akan in ya amince da su sai waɗanda ya ga amintattu ne a cikin waɗanda ba musulmin ba an gane ko inda shakki bi shahadatihim a yayin da yake shakka game da kafiran ba za su ba da shaidar gaskiya ba to shi kenan sai ya nemi waɗanda suke amintattu mutanen kirki da ya ga salahansu ta bayyana a cikin kafiran sai ya bar musu wasiya Allah kyauta mala ya ce wa amman wasiyatu lil walidain amma wasiya da ake bar ma iyaye da Allah ya ce a bari a waccan aya ta baya da muka karanta wal aqrabina ko wasiya da Allah ya ce a bar ma ƴan uwa na kusa na jini allazina yarisuna min al ko waɗanda za iya shiga cikin gadon mai barin wasiya wala ta juzu irin wannan wasiya a yau ba ta halatta abada an gane mutum ya bar ya bar wasiya a ba iyayen shi wani abu ko ya bar wasiya cewa a ɗau wani abu daga dukiyar shi a ba wasu ƴan uwan shi na jini na kusa waɗanda in an zo rabon gado suna cikin gado to irin wannan wasiya ba ta halatta li'annaha mansukhatun bi ayatil mirath domin wannan irin wasiyar an shafe ta da ayan nan da Allah ya raba gado a cikinta jama'a kun gane ko kuma da Allah ya raba gado a cikin wannan aya ta miras an gane ko sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith lalle Allah ya raba gado ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa saboda haka duk wanda zai shiga cikin gado Allah ya ce in ji annabi wannan mutum baya da gado baya da za a ban mai wasiya ya ci wani abu bayan gadon da zai ci jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyauta wannan hadisi al imamu Abu Dawud da Tirmidhi da bayaki wato suka da shi malam sai ya ce wa yahrumu al-idrar fil wasiya cutarwa cikin barin wasiya da zaka yi baya halatta fata mutum ya bar wasiyar da zai zama a cikin yinta akwai cutar da magada to wannan wasiya haramun ce tana haramta ka yi ta ga misalin ka an yusi bihir mani ba'ad warfati min haƙƙi min al kamar mutum ya bar wasiya cewa kar a ba wani daga cikin magadan shi haƙƙin su na gado wasu daga cikin masu gadon su sai ya ce kar a ba su komai kamar yadda wasu masu arziki na yin irin haka idan akwai matsala tsakanin su da wani ɗana su sai su ce in sun mutu ba su yarda a bashi komai ba to wannan wasiya ce ja'iba wannan haramun ne irin wannan wasiya tun da dai ka haife shi to sai ya ci gadon in ka ga bai ci ba to ba musulmi bane sai dai kuma in ya riga ka mutuwa amma in dai yana da rai ka mutu yana musulmi to sai ya ci gadon ka dole ko ka bar wasiya wannan wasiya haramun ce dama ka yi kuma sunanta wasiya ja'ira ba aiki da ita azzalimar wasiya ce irin wani, an gane ko malam yace wa yahrumul idraru fil wasiya cutar da cutarwa a wurin wasiya yana haramta ka an yusi bi hirmani ba al warasati min haqqihim min al irth kamar dai mutum ya bar wasiya cewa kar a bawa wasu daga cikin magadan shi na gado wannan haramun ne wannan wasiya ayu faddilu ba'dahum ala ba'din fi ko ko ya fifita wasu ƴaƴa akan wasu ƴaƴan a cikin abin da zai mace ya bari wanda za a gaji shi an gane ko sai ka kalli wani wasu gidaje ko ka kalli wata dukiya sai ka ce wannan dukiyar in ka mutu a ɗebi ƴaƴanka da wani da wani a basu wannan sannan abin da ba a zo a raba gado haramun ne wannan an gane ko wannan da haramun ne kuma za ku ga masu arziki na yi kuma akwai wani shigan daɗi wucewa gaba da masu arziki a yau wasu ke wa Allah shi ne wai yanzu mai arziki da ya ga shekaru sun tafi masa to tun da yana da yakinin zai mutu sai ya maza duk abin da ya mallaka sai ya rarraba kawai sai ce wani eh kai na kai da kaza da kaza su ne naka kai kuma na baka kaza amma sai na mutu kun gane shikenan kai kuma kaza ne naka ke kuma kaza ne naki wai da ya mutu ma ji ya rabu musu da wannan ka cewa Allah gaba haramun kai ko annabi Allah bai bari ya raba irin wannan matsalar ta gado shi da kanshi ya raba Allah annabi bayani ne kawai akan yanda Allah ya raba da kai mai magana sai ya ce wai shi in ya mutu bai so a rigima a abin da ya mutu ya bari a'a ba kai tarbiyyar su bane idan kai tarbiyyar su ka koya musu sana'a su yanzu sai dai ci bakin cikin karusa amma ba abin da ya dame su da dukiyar za su je su nemi nasu ne kawai tunda suna da yaƙi a tarbiyyar da kai musu kai da ka nema ka sama ka mutu ka bari to in sun yi rigima kai su ma fa mutuwa za su yi su bari to dan me za su yi rigima to mutane ne ba ci tarbiyyar ƴaƴa ta addini ba ta yaya za a yi kuma a ce wai su ga da kyau bayan mutuwarsu ai ba zai yiwu ba an gane annabi yaqubu da ya tarbiyyar ƴaƴansa lokacin da zai rasu tara ce ya ce Allah ya ce am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan sai suka ce wa nahnu lahu muslimuna sai to ko ya mutu bai bar baya da kura ba Allah ya ce wa wasa biha ibrahimu bani wa yaqub ya bani yaqub inna allaha inna Allah inna Allah hastafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ai idan mutum jama'a in dai ya tarbiya ƴaƴan shi tarbiya ta addini wallahi baya jin kuma ya san Allah ba zai zalunce shi ba zai kwanta ya mutu hani'an mari'an za'a ce mai Allah khawfun alaikum wala antum tahzanun karka ɓata rai kuma ba bakin ciki da abin da karka damu ƴaƴan ka bari Allah ya rike su amma tun kan mutum ya mutu ya damu saboda yadda yake ganin ƴaƴan ba kai tarbiyyarsu ba sun tun ga ka da ranka da ƙarfi ƙarfinka kana yawon nema amma ƴaƴanka sun kusa ka mutu kana fara rashin lafiya tun da kai tarbiyyarsu ba kullum yaro sai ne kaciya yana na hannu eh, to an dai ce za a kai shi an sai ce to a gaggauta da Allah saboda yana ganin an je asibiti to daga can ne zai gaba ya mutu ya ban musu abin da ya tara wallahi jama'a kun ga ta rashin tarbiyyar yara ba bala'i da masifa kamar haka in mutum ya tarbiyya 'ya'yan shi za ku ji za mu karanta a littafin nan ko subhanallahi ka ya faɗa ƙafa ɗaya aka biya shi lada sai an kai maka ladan kai da ka haife shi kai tarbiyyar kun gani ku karanta tafsirin ibn kafir a karkashin ayar wa allai lil insani illa ma annabi ya ce waladun al alwaladu min sa'i abawai waladu min sa'i abawai ba Allah ya ce mutum ba zai samu ba sai daga abin da ya aikata ko ko ba haka ba to ai ƴaƴanka na daga aikinka aikinka ya samar da ƴaƴanka saboda haka duk abin da ɗanka ya yi idan ka shuka mangoro ta girma ta yi inuwa duk wanda ya shiga inuwar mangoro sai an baka lada kai da ka shuka ta ko to idan ta yi ƴaƴa aka kafi ƴaƴan aka sha sai an baka lada kai da ka shuka idan mutum ya sha ɗan mangoron da ka shuka ya yadda ɗan ɗan ya fito ya girma ya yi ƴaƴa wannan ɗan da ya fito ya yi ƴaƴan sai an baka lada kai da asali ka shuka uwarsa haka duk wanda ya aure ya haihu yana daga falalar aure ai duk wanda ya aure ya haihu in dai ya a na rantsi da Allah jama'a ba ma san ɗanka ya je yana karatun alkur'ani ba ko me ya karanta duk wata sallah da duk wata sadaka da ɗanka yi duk wata ibada da ɗanka zai Allah ya biya shi lada sai an kirkiri kama wannan ladan an kai wa mahaifin shi da mahaifiyarsa shi yara domin alwaladu min sa'ai abawai haka annabi ya ce da na daga aikin da iyayen shi suka yi aka samar da shi saboda haka duk abin da ka aikata shi za ka samu ladansa ko to ai aikin ka ya samar da ɗanka to duk abin da ɗanka zai aikata Allah ya biya ka lada akan haka amma ka ga da yake iyaye ba su gane irin wannan ba sai mutum ya haifi ɗa sai bar ma duniya ce tarbiyyarsa to ita ko duniya ba ta tarbiyyar ta saboda mafi yawan waɗanda ke rayuwa a doron duniya Allah ya buga musu bom tuni sun tashi aiki ya ce marasa hankali ne wawaye ne fasikai ne ɗan iska ne mafi yawa waɗanda ke rayuwa a duniya kuma kawuna ka gani kayan an taru ana karatu ne sai ga kamar mutanen arziki suna da yawa ka je inda ake damba ko kallon ƙwallon ka gani ka ga ninkin da za su yi muku ninkin ba ninkin ba fa tilifilin za a yi ba sai sun ninka ku miliyan ma karkenta don haka kowa ya dage in kai tarbiyyar ɗanka kai za ta dawo Allah kyauta saboda haka cutarwa a wurin wasiya haramun kamar mutum ya wasiya a haramta ma wasu daga 'ya'yan shi gado an gane daga abin da ya kamata da sama na gadon ko kuma ya fifita wasu 'ya'ya akan wasu an gane ko Allah kyauta saboda manzon Allah ce la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa man darra darra kullu duk wanda ya cutar to Allah shi ya rama duk wanda ya cutar da wani shi ma ko Allah ya cutar da shi sai malam ya ci gaba da cewa wal wasiyatul ja'ira ba'ilatul mardudatul wasiya irin wannan azzalimar wasiya to batatta ce musulunci ya bata ta sannan marduda duk wanda ya ta ba aiki da ita ana mai mai da abarsa jama'a kun gane wannan ko saboda annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya faru wani abu a cikin wannan addinin namu wanda ba shi a cikin addinin to fa huwa radd wannan ka karanta wancan littafi al-anwar rahmaniyya wannan hadisin ma'anar da malaman hadisi ke bashi biyu ne wanda ya faru wani abu a cikin wannan addinin namu wanda ba shi a zamanin annabi fa huwa raddun wannan abin raddi ne wata raddi wa annabi annabi bai cika addini jama'a idan ka zo cewa Allahu akbar sanda za zaka tada sallah sai ka kirkiri cewa Allahu Allahul kabir ko Allahul a'zam ai Allahul kabir ko kuma Allahu a'azam to yanzu ka kayo ma manzon Allah raddi ne cewa naka bai yi daidai ba na wani daidai shine fahuwar raddun duk wanda ya ƙirƙiri wani abu wanda a lokacin da annabi ke rayuwa ba abu to wannan annabi Muhammad yake wa raddi ya ce annabi nashi ba daidai ba ne wasu malama hadisi fahuwa raddun wannan raddi ne to sun ce raddi kenan yake wa annabi jama'a kun gane wannan ko wasu ko suka ce fahuwar raddun to wannan abin raddi ne aka yi mai an dawo mai da abin shifa'a su ba za a karɓa ba ba za a biya shi ba jama'a kun gane wannan ko to wannan hadisin kuma na daga cikin hadisan da ɗan sojiyo a zamanin shi ku karanta ihya sunna ya dinga fama da yan bid'a na zamanin shi duk sanda ya zo yana wa'azi sai wannan hadisin ya kama bakin shi in dai akan bid'a ne dan hudiyo sai ka ya ce man annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu wanda a zamanin annabi babu abu yake aikata abin kuma a lokacin nan a matsayin addini to an mai da abin shi sai mutum ya zo ya ce to kai dan hudiyo marasa kanka kai kulle sai ka rinka faɗa da mu kuma kana jawo hadisin da mu ba da mu annabi yake magana ba mu gane ba da ko annabi yake magana ba kai ka ce annabi ya ce wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin nan an mayan mai tsakaninka da Allah tun kan a haife muka zo muka ga ana abin nan mu ba mu muka kirkira wanda ya kirkira ne annabi ya ce an mayan mai da abin shi mu ko ba mu muka kirkira ba kuma sai ka rinka ja mana hadisin nan kana gayawa a kuma jama'a kun gane taɓuwar da ke cikin kwakwalwarsu da hauka kun ko gane shirman da su suke fahimta to kullum ɗan bid'a haka ne duk inda manzon Allah ya bi gaba to shi za ka ga yana neman a cikin bin gabas ɗin biya biyan duk inda annabi ya dama shi dai siya lankwaso ya babu to wannan ɗan bid'a ce to ɗan hudiyo sai ka kai ana ta karantar da mutane amma kun ji shi da suke sa taraf sai ga hadisi manzon Allah ya ce wa fi riwayatin man amila amalan laita alaihi amruna fa huwa raddun suna faɗin waccan magana da ya ga wannan hadisin sai zo ce to naji ba ku ku kirkira to me za ku ce game da wannan ruwaya annabi ya ce wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarnin mu akan yi to fa huwa raddun amma mai da abushi wannan fashe suka kira fa labi ka kafar Allah kyauta to shi shine mala ce ita wasiya irin waccan azzalima ba tattace kuma an mayar ma da wanda ya aikata ta wannan hadisi al-Imam bukhari da Imam Muslim watan suka fidda shi Allah kyauta sannan imran ɗan hussein ya ruwaito cewa wani mutum a daidai lokacin da watan zai rasu sai yan tarin wasu mutane guda shida cikin bayansa kuma a duniya bai da ko kwandala in ba wannan bayan ba sai magadan shi cikin watan magadan shi daga ƙauye suka taho suka gaya wa manzan Allah cewa to ga wani wanda in ya rasu mahaifinmu mu ne magadan shi bai bar komai a duniya ba sai bayi guda shida kuma manzon Allah ga ya ce ya ɗanta su duka saboda ya ga gashi yana gab da mutuwa sai annabi ya ce haka ya aikata suka ce eh shikenan sai manzon Allah to mutumin ya riga ya mutu har annabi ya mai sallah sai annabi ya ce wallahi da mun san haka yi wallahi da ban mai sallah annabi ya ce a je a kamo waɗannan bayan da ya ce a 'yanta duka shi shidan aka je aka kamo su shine sai aka yi ƙuri'a a tsakanin da aka yi ƙuri'a sai aka rubuta ni ina nan a bawa guda biyu ni na zama ɗa guda hudu sai aka mutsike takarda aka ajiye aka ce kowa ya ɗauka waɗanda suka ɗauki ni ina nan a bawa su biyu sai annabi ya ce kun dawo bauta waɗancan ko suka ɗauki sun zaɓi ‘ya'ya zai su sai annabi ya ce kun zama ƴaƴa kun ga annabi ya ɗauki iya ƙarshen wasiyar da ta halatta a kan matsalar ne ɗaya bisa uku Allah sa kun gani wannan hadisi al Ahmad da Muslim suka fi da shi haka imamu Tahawi da bai haƙi Allah kyauta na'am yayin da wani mutum ne sanda ya zo rasuwa sai ya ce ya ‘yanta wasu bayi nashi guda shida yana ɗanta su sai ya faɗi ya mutu yana faɗuwa ya mutu sai ‘ya'yan shi suka je suka kai ƙara ga manzon Allah cewa abin da yake ganin in ya mutu za mu gada su ne bayan nan guda shida bayan su bai bar komai ba to amma kuma gab da zai mutu ya riga ya ‘yanta tasu don kar mu gade shi sai annabi ya ce haka ya aikata suka ce i to annabi ne ya mai sallah sai ya ce wallahi da mun san yayi haka da mu mai sallah jama'a kun gano wannan ko da mun san hakan yi da ban mai sallah ba in ji annabi domin wasiya ce ja'ira batsila ya aikata marduda kun gane ko to sai annabi bayan da ya ce ya ɗanta guda shida annabi ya ce a je a kamo su a zo da su aka je aka kamo su aka zo da su sai annabi ya ƙura a tsakaninsu guda hudu sai suka ɗauki sun ƴantu guda biyu suka ɗauki cewa suna nan a bayi annabi ya ce waɗancan sun ƙinta waɗannan sun dawo bauta na eh a ya zama biyu bisa uku ce nan mutum shida ka ɗauki biyu biyu aka yanta na'am na'am na gane to na gane haka ne sai ma watan kuskure ne na ambata gashi nan ya ce warar da arba'atan firriki kun gane ko fa aqra bainahum فاتق منهم اثنتين اثنين فأقرأ بينهم النبي تي قراءة أتكانوس فاتق منهم اثنين النبي أنت متم في أتكنس ورد أربعة في الرك يميد رغور حقن تشمبوس هكذا ما لن يتشي ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان yayin da galibin abin da ke faruwa akan mafi yawa daga cikin mutane a wannan zamani shine al-ibtida'a fi dinihim shine bid'o'i a addininsu galibin abin da ke faruwa akan mafi yawan mutane a wannan zamanin in kunkula shine bid'o'i a cikin addininsu babu wani abu wanda musulunci ya zo da shi wanda a zamanin nan bid'a ba ta shige shi ba ba wannan abu ko menene duk abin da ka san musulunci ya zo da shi a yau in dai ana yin abin to bid'a ta shiga cikin shi jama'a kun gane wannan ko ko menene duk abin da ka sani sallah dai bid'a dama ta shiga ce azumi bid'a ya shiga ce zakka haka hajji haka kai har kalmar shahada ma bid'a ta shiga ciki kalmar shahada sai da aka shiga mata da bid'a yanda annabi ke musuluntar da mutane gashi kawai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma yau akwai waɗanda in za su musuluntar da mutum sai sun ce wa ashhadu anna isa waliyan a menene rasulullahi kaza kaza wa kalimatuhu alqaha ila maryam kaza kaza mutum sai ya ta wai dan zai musuluntar da shirka ba da bukatar wannan jama'a kun gane wannan ko wajibi ne wanda zai musulunta in ba yahudi ne ya san annabi musa gaskiya ne amma wurin musulunta shi ba wata ka'ida da ta zo da ta ya faɗa wajibi ne wanda zai musulunta cikin kiristoci ya san annabi isa gaskiya ne amma ba wata ka'ida daga annabi da ce sai ya faɗa haka a san da zai musulunta bid'o'i ne kawai mutane ke ta kagawa cikin musulunci jama'a kun gane wannan ku to salati bid'a ta shiga saboda duk inda za a yi salati sai ka ji mafi yawan salatan da ake ba wanda annabi ya zo da shi bane to bid'a ta shigo jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyautata mala yace yayin da galibin abu ya zama a kan mafi yawa cikin mutane a wannan zamani shine bid'o'i a cikin addinin wala ma fi ma ya ta'allaqu bil jana'iz kai ba ma kamar abin da ke da alaka da jana'iza tun daga wurin laƙana mu shi wanda zai mutu kalmar shahada zaka ga bid'a ta shiga sannan yana mutuwa zaka ga bid'a ta shiga dan ihu zaka ji ana ana kuka bid'a ta shigo dan annabi ya hana gashi ana yi ko wani ma yana yi ne da nufin waye samu lada a wurin Allah sai ka ga yanda yan shi'a suke a kasar Lubnan ko kasar Iran ko kasar Iraki ko kuma kasar Syria yankin da suke da yan shi'a ka je ka ga in an yi mutuwa ana nuna su yanda suke yi to ko kiristoci ba su yin irin yanda suke yi ma kun gane wannan ko to bid'a ta shiga kuma da nufin addini suke ba wani abu da bid'a ba ta shiga sa ba to musamman kuma ma abin da ya shafi jana'iza domin yanzu duk wanda ya mutu in an zo za a yi mai wanka za a ga bayan da shari'a ta ce ake ba ɗaya kenan in za a yi mai likafani sai a yi riga a yi wando a yi hula a yi rawani sannan a yi lufa ga wannan duk bid'a ne ba kyau idan mace ce har hijabi ake mata ba lokacin da wani yaro a unguwan ya rasu sai aka yi wa har rawani ga babansa to da yake ya dan fahimci sunna sai ya ce shi a cire rawanin nan mana ce dan me yace a tun da yake bai taba ganin baban shi ya lada rawani ba sai da ya mutu za ya karya je gaban Allah da karya a kai shi a yanda yake to ko riga aka sa an yi bid'a saboda haka kowa ya bi wasiya in na rasu a yi min kwarjan na ɗaya ce lufafa ce guda biyu don haka aka yi wa annabi haka yasa aka mai Zainab kissa haka manzon Allah ya bar duniya akai haka sahabbai suka bar duniya akai duk abin da ya wuce ukun nan bid'a ne a samu wanda za a ɗora ma mamaci daga saman cibiya zuwa ƙasan gwiwa sannan a samu manyan zannuwa guda biyu da za a shimfiɗa su a ƙasa ɗora su akai a naɗi a nan a ɗora shi akai a naɗe kawai shi kenan fa shi kenan ba riga ba wando ba hula ba rawani wannan duk bid'a ne tunda ka je na ce ba wando to dama ba shi ba riga ba ta duk inda ka ji to bid'a ne in a cikin abin da ya shafi likafa in za a yi sallah bid'a ta shiga shi yasa kaga al'ummar kasan nan mafi yawa da in an zo sallah ga tsayawa kawai ake kere ba a cewa komai dan na bid'a ake da abubuwan da ake faɗa bid'a ne a wani sallah gawa sai za a yi mutum ya iya karatu ne ya ninka fatiha goma to manzan Allah ko da ya tsaya kan ga a'udhu billahi bismillah fatiha da sura yana yin kabara farko sai da ya yi ta biyu sai ya salati da ya yi ta uku sai ya addu'a da ya ta hudu sai ya sallame to me na wahala jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta to shine yace ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب to ya zama daga abin da yake dole akan kowane musulmi kenan a yau an yusiyal muslimu bi an yujahhaza musulmi ya bar wasiya a yau cewa in ya mutu a shirya gawarsa ne wa yudfana a yi mata sallah a je a rufe ala sunna akan yanda sunna ta fara jama'a kowa ya rubuta wannan wasiya ya je ya aji in ka mutu a shirya gawar ne a yi mata sallah a ɗauke ta a je a rufe a bisa tsari na sunna duk wanda ya tsarin bid'a to shi ta shafa kai ba yanda Allah zai ya kama ka da wannan bid'a da suka yi akan gawar, don ka bar wasiya cewa ai na sunna amma ka san al'ummar ka dama na bid'a suke yi jama'a kun gane wannan ko ka san al'ummar ka na bid'a suke ko baka ba wasiya ba da ka mutu kuma suka yi to dama ka yarda da in za a ɗauki gawa a je a rufe ba mata sallah to ana ɗaukar gawa ne akan kafaɗu babu ne shi ana iya ɗaukar gawa a mota amma aje mota ta musamman don ɗaukar ga wannan fidi'a ne sannan idan za a kai gawa a ƙasa zuwa makabarta yana halatta masu rako wasu tsaya a gefen damar waɗanda suka ɗauke ta wasu gefen hagu wasu gaba wasu baya amma an fi son a tsaya a baya domin annabi cewa ya araka ta amma ku sani in dai a mota aka ɗau gawa za a je a rufe ta to baya halatta wani ya wuce gaba motar da aka daukar motar da aka daugawar ita ce za ta wuce gaba ko kurar dokin da aka daugawar ita za ta wuce gaba duk sauran abeban hawa suna ba duk wanda yadda ya wuce gaba ya yi bid'a jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyauta duk za mu karanta za ku sai mana ya ce to tun da dai al'umma yau komai sun sa bid'a a ciki musamman abin da ke da alaka da jana'iza ya zama daga abin da yake wajibi musulmi kenan ya bar wasiya a shirya gawarsa a je a rufe ta akan tsari na sunna amma an gane wannan ko Allah kyauta shi yasa Amir dan sa dan Abi Waqqas ce lalle mahaifinsa lokacin da zai rasu sai ya ce musu alhidu li lahdan wansibu alayya allabna nasban kama sumi'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa in za ku yi min kabari ku yi min lahadu jama'a kun ga kama al'umma gaba ɗaya yanzu duk wanda zai rasu da wuyan gaske kaga an mai lahadu sai babban malami ko babban mai kuɗi ko wani babban azzalimi macuci ko wani babban mai sarauta alhalin hadisi ne manzon Allah ya ce allahadu lana wa shakku li ghayrina kabari lahabu wanda in an yi rami sai a ɗan sassaƙi gabas da kabarin to annabi ya ce wannan irin kabarin shine namu mu musulmi shakku da aka ga mutanen mu na yi koyaushe to wannan ba irin namu bane amma dai in an yi wa mamaci saboda larura ya halatta to ka bar wasiya cewa in ka rasu lahadu ima ga wannan sahabi sadu dan abi waqasin sanda zai rasu ya bar ma yayan shi wasiya cewa ku yi mun lahadu sannan in ku rufe ni ku kawo tubali ku ɗaura a daidai wurin kaina da nake cikin kabari an gane ku kamar dai yadda aka yi wa manzon Allah ba shi nan ba Allah kyauta sai mala yake cewa wa yustahabbu lahu istihbaban mu'akkadan an so ga wanda zai bar wasiya watan mustahabbanci mai karfin gaske an yi siyahu ya ma waɗanda zai bar musu wasiya watan ya musu wasiyar na bi majaratil adatu bishi ya musu wasiya game da nisantar abin da al'ada ke tafiyar da shi min albida'i fil jana'iz na bid'o'i da ke faruwa a wurin jana'izoji an gani kamar da an dawo a zo a shimfiɗa tabarni a zauna kofar gida wannan bid'a ne zaman karɓar aziya ba kyau haramun ne jama'a kun gano wannan ko bid'a ne duk wanda aka yi mai rasuwa ana dawowa kawai in yana da ofis ya tafi ofis ya in yana da shago ya tafi kasuwa kawai in gona ce ka tafi wannan zaman mutanenmu ba za su fahimta ba amma dan ba za su fahimta bai nuna halatta yana nan a haramun ɗinsa to da idan an yi rasuwa aka shimfiɗa tabarmi a kofar gida maƙota ne ma annabi ya ce a yau abinci a kai gidan da aka yi rasuwa jama'a kun gano wannan to yanzu kisa bi ake ma wanda aka yi rasuwa bayan kisan da Allah ya mana su to yanzu kuma akwai waɗanda yawo suke layi layi neman suke ina aka yi mutuwa don sun za su ci abinci a ɗebi dukiyar wanda ya rasu kuma a rinka yin abinci da ita ana fito da ita waje mutane na taruwa na ci da safe da rana da daddare wannan haramun ne duk wanda ya ci wannan abu ce kuma dukiyar maraya ce in marayu ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wasu yaslawna sa'ira ta ya za a ɗebi dukiyar mamaci a rinka abinci ana fitowa da shi ku da annabi ya ce in an yi rasuwa ku maƙota da 'yan uwa da abokan arziki ku rinka abinci kuna kai mutanen gidan saboda abin da zai ɗauke hankalinsu daga yin abinci ya zo wa gida amma kuma yanzu a gidan ne za a rin abinci ana fita da shi duk wanda ya ci ya ci haram yanzu ma in an yi mutuwa za ka ga kamar gidan biki sai ga har kanufi ake sawa fa jama'a ku lura da kyau za ga ana fito da karakciran na coca cola a yau shinkafa da miya a yau jalof a yau kaza a ta fitowa da shi ba makota ne suka ba a dukiyar wanda ya rasu aka ɗiba a yi haramun kuma dan duk al'umma ta haɗa kan tana yi baya nuna halatta yana na a haramun kuma duk wanda ya ci wannan abincin ya ci haram Allah ya kama shi dukiyar maraya ce wanda ya ci ta Allah ya ce tun daga duniya wutar jahannama yake kurguma wa kansa yake kurkura ma cikin shi kuma in ya je lahira Allah ya sa shi wutar sa'ira Allah kyauta mala ya ce wayo akidul ahda bi zalika kuma ya karfafi alkawarin cewa shi bai yadda a mai abubuwan da bid'a bane a san da zai rasu bayan ya rasu ya karfafi wannan alkawarin tsakanin shi da su cewa ni in na mutu yanda suna ta tsara haka za a yi in ba a yi ba Allah ya isa ban yafe ba duniya wa lahira har a gaban Allah ce min shara to ka wannan wasiya duk abin da ka san bid'a ne ka ce baka yadda in ka mutu ai ba amma kun gane wannan ko Allah ya kyauta sai dai da sallah yanzu ai ma ka ce yanda suna ta tsara haka ke so duk wanda dan bid'a ne baka yadda masa ka ba malai yace talqinul muftadi laqana ma wanda ake ga alamar mutuwa ta taho ga dangadan kanshi laqana mai kalmar shahada fa idza hadarahu al idan mara lafiya mutuwa aka ga alamunta ya bayyana a kansa fa alaman inda ku umuru wajibi ne akan waɗanda ke tare da shi waɗannan al'amurra da za mu faɗi na ɗaya an yi laƙinuhu shahadata da laƙana mai kalmar shahada an gane ko za su ce ne ka rinka cewa la ilaha illallah yana ta kakarun mutuwa sai a ce kai kokari ka rinka cewa la ilaha illallah an gane ko cewa ba za a ce ce ba wannan madigaran ma bidi'a ce duk wanda ya ce ya za a ci ya ce la ilaha illallah wannan magana ta kama bid'a ce a gane da annabi kake wa rabbi annabi haka yake in ya je ga alamar mutuwa ta bayyana ga mutum sai ya rinka kiran sunan shi yana cewa wani ka ce la ilaha illallah haka annabi ce to shine daidai amma a ce wai sai ka tsaya daidai wurin kai ta faɗin la ilaha illallah to ba haka annabi ba naka bid'a ne ba la ilaha illallah ce bid'a ba amma tun da ka gyara yadda annabi ya to naka bid'a ne ka kuma yi bid'a an gane ko da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce lattinu mautakum la ilaha illallah jama'a ku laƙana wa mamatanku kalmar shahada an gane ko saboda manzon Allah na cewa a wani hadisi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه annabi ya ce duk wanda ƙarshen maganarsa ta zama la ilaha illallah sanda zai mutu to wannan fa ya shiga aljanna komin daren dadewa sai ya shiga ko da ko abin da zai same shi zai same shi dai sai ya shiga dan aljanna ba ta wani bace ta Allah da ya aiko annabi ne annabi ko ga abin da ya ce to da wannan ne yan shi'a Saddam ya gama da su yan shi'a da wannan ne saddam ya gama da su ko ne saddam ya musu ya gama da su ahalus suna fa ba suna goyon baya saddam ba ne ba haka ba ne don ba ma wanda saddam ya fi gallazawa kamar ahalus suna su yan shi'a muku suka yi a ƙasar da ya fara casa sai suka ja baki suka shu ba mai magana kan addini a ƙasar iraki sai ahalus suna ya kashe wannan ya sa a ɗaura wannan amma ba su daina ba dan shi ahlu sunna baya tsoron ya mutu in dai kan faɗin abin da ya zo daga Allah ne ko daga annabi amma wanda ke tsoron ya mutu to ya koma shi'a su ne za su tsokana faɗa su gudu jama'a kun gane dan ba su san su mutu lokacin da suka taso saddam za a je a targafe shi ana tafiya sai wani ya ce kafirin banza kafirin wuce to ƙur'ani na hannun saddam irin ɗan ƙaramin kowa ya gani ga qur'ani a hannun shi sai ce ah, ka dai san me kake faɗi kafiri da qur'ani musulmi ko ba qur'ani a hannun shi ka dai san me kake faɗi ya je tsaya ya rike qur'ani ya dan karanta ya mai da abin shi a jihu suka ce oh wani sai dai an kashe ka sai ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun suka ce oh wani ya ce afa in bitta fa humul khalidun kai mai mutuwa ne su ma za su mutu suka ce mai oha dai sai an kashe ya ce to in ka mutu su zama za su yi a duniya kenan ko Allah ne fa ya faɗi wannan ayar shi kenan ana sa mai igiya ya ce a aini soja a sa bindiga a harbi suka ce race kaza a yace a yi aka sauko da igiya aka sargafa mai ana sargafa sai ce ashhadu Allah kowa ya ji har BBC da wasu America sun sa arna zunzurutu irin sai da suka sa don su tona musu asiri a duniya cewa dama su ba manufarsu la ilaha illallah kowa na ji gashi an sa sautin shi ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ja baci shiru suka dinga gasa mai magana wai dan dai wata magana to amma tun da shi Saddam ya san wannan hadisin wanda kalmar nan ta zama ƙarshen magana shi ga abin da annabi ya ce ko yana yin kalmar shahada suka yi ta faɗin baƙaƙen maganganu ya ja baki ya shiru a ƙarshe dai suka sargafe shi ka kalle su ko gemu ba su da shi ba alamar musulunci kwara ɗaya a tare da su suna sargafe shi sai kuma suka cin tuntsire da dariya wanda ya mutu da kalmar shahada kana mai dariya to ko dama kai musulmi ne ai ka yarda to bare dama kana nan a yanda kake jama'a kun gane wannan ko saboda haka saddam ya riga ya gama da yan shi'a ya riga ya gama da ba wanda ya ci ribar saddam sai ahlus sunna tun da ya mutu da kalmar shahada muna mai fatan Allah ya bashi aljanna shikenan abin da ya mana kuma ko dai mu yafe ko kuma mun je gaban Allah ya ga yanda za a Allah kyau akwai wani hadisi ma da manzon Allah ke cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-janna wani hadisin annabi ya ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al duk wanda ya mutu yana sanadar ka'idojin da la ilaha illallah take dauke da su to wannan ma ya shiga aljanna amma ka mutu kana faɗin la ilaha illallah me kake faɗi kai ma baka sani ba jama'a kun gane wannan ko to ba da kai ake ba duk wanda ya mutu a wani hadisi manzon Allah ya ce ya mutu bai wa shirka ga Allah in dai kana shirka to matsala ta amma ka mutu baka shirka nabi ya ce mutum ya shiga aljanna Allah kyauta to malam sai ya ce na biyu an wa uwalaku wanda ke kusa da wanda ya rasu lalle ne ma wanda ya rasu addu'a nan take da ya rasu wala yaqulu fi hudurihi illa khairan a wurin wanda ya mutu in kana wurin to kar mutane su faɗi wani abu a daidai wurin sai alheri amma kun gane wannan ku? kar ka yadda ka faɗi wani abu a wurin in dai kana wurin wanda ya mutu to kar ka faɗi komai sai alheri a kan shi ko a kanka jama'a kun gane dan wani da ya ga an cika sai ya ɗora hannu a ka wayo wayo ya bi ya lalace to ka kaɗi dan Allah na aje wasu mala'iku a daidai wurin da ka ce wayo ka bani ka lalace sai waɗannan mala'iku su ce to Allah ka daiji da bakin shi ya ce wayo ya bani ya lalace to Allah ka sa shi cikin banuwa Allah ka sa ya lalace kamar yadda ya sai sauran mala'iku su ce Allah amin Allah amin shi ya faɗa da bakin shi ba shi kenan ba saboda hadisin manzon Allah da ya ce li hadisi ummi salamata رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظل الله يأتي إذا حضرتم المريض أو الميت إن كك هرتكم مر لا فيها كون بيموت أنغاني مر لا فيها bayan ya mutu ko kuma wanda ma ya mutu kuka je kan gawarsa faqulu khairan duk maganar da za ku yi a wurin ku faɗa alheri fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna dan mala'ikun Allah cewa suke amin ya Allah amin ya Allah akan abin da kuke faɗi duk abin da kuka faɗa sai ce Allah ka dai ji da bacin shi ya faɗa kuma Allah ka sa hakan amin ya Allah ina kyau walaysa talqiru dhikra shahadati bi hadratil mayit. talqini da ake nufi ba shine ambatan kalmar shahada a daidai wurin wanda zai mutu din ba wa tasmi'aha iyahu da kuma jiyar da shi kalmar shahada a rinka faɗi yana ji ba haka ake nufi ba bal huwa amruhu bi an yaqulaha abinda ake nufi shine umurtar wanda ake ga zai mutum da ya faɗe ta khilafan lima yadhunnu al-ba'du sabanin yanda wasu ke zato kun san wasu na zaton cewa wai ba za a ce ce la ilaha illallah to sabanin yanda kuke tunani jama'a kun gani yanda kuke tunani ba daidai bane Allah kyauta to kuma muna ganin za mu tsaya karatu sai gobe insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da muna tunanin za a aikin dakin din nan gobe to gaskiya ce sati ne zuwa insha Allah saboda haka sati ne zuwa za a yi karatu juma'a amma ba za a yi asabar duk